يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة باين هكا wa وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه na muhammad فؤاد abdul الباقي Allah cikin ikonsa yau muna ranar shida ga watan sha'aban shekara ta 437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a babi na talatin da hudu hadisi na arba'in da tara shafi na ashirin da uku ne ko? باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات باب دكي بيان أكن رغوار إيماني أساكمكن رغوار بيايا الله حديث أبي سعيد الخدري حديث أربعين ترى شين حديث صحاب النبي أبو سعيد الخدري الله يدرش ƙala ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi abha manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita a sallan layya ko a idin layya au ko a idin kammala azumi ƙaramar sallah ilal musalla ya tafi zuwa wajen da ike gabatar da sallar idi famarra alan nisa sai ya bi gurin mata da suka halarci sallar idi don yi musu wa'azi da bayani na isar da saƙon shugaba ga waɗanda yake shugabanta faƙala sai ya ce ya ma'asharar nisa ya ku jama'ar mata ta saddaqna ku riƙa yin sadaka fa inni ra'aitu kunna akthara ahlin na fa inni uritu kunna akthara ahlin nar haƙiƙa an nuna mun ku a matsayin kasancewar ku. mafiya yawan 'yan wuta faƙulna sai waɗannan mata sahabbai suka ce wa bima ya rasulallah wani abu ya sa muka fi sauran 'yan wuta yawa ya manzan Allah me yasa muke da yawa a wuta ya manzan Allah ƙala tukfirna la'an ya ce abin da ya sa kuna yawaita zagi da tsinuwa yanzu nan kwa tsiraita mutum wata kurnal ashir kuma kuna butulce wa miji Mara aitu min naqisati aqlin wa dinin manzo ce ni ban taɓa ganin masu tawayar hankali da addini kuma su zama azhaba lilubbin rajulil hazim masu rinjayar ko tafiyar da hankalin mutumin da yake jajirtacce mai cikakken hankali yanzu nan kwari baci mutum kwarin jaye shi kwa tafi da tunaninsa min ihda kunna fiye da ku mata ma'ana ban ga wani fiye da ku mata ba wanda yake mai tawaya ta hankali da addini da kuma yake tafiyar da cikakken hankalin mutumin da yake da hankali jajirtacce sannan ƙulna suka ce wa ma nuqsanu dinina Wa aqlina ya الله Ya من Allah menene ta wayar hankalinmu da addininmu ko menene tawayar addininmu da kuma hankalinmu ƙala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce alaisa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatin rajul shin ashe ba shaidar mace kwatankwacin rabin shaidar namiji take ba a musulunci Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan idan ana ana tsaye da shaida ko aka nemi shaidu to a samar da mutum biyu idan ba su zama mutum biyu maza ba Allah ya ce fa rajulun a sami mutum guda sai ce mai wamra'atan a wamra'atan a samu wato mutum ɗaya namiji da mata biyu ashe sai mata sun zama biyu za su zauna a makwafin namiji ɗaya saboda cika hankalin ba ɗaya ba ce ashe ba haka abin yake ba ibi duro musu da shi a salon tambaya amsa haka yake ya manzan Allah mu ma mun san wannan ka gaya mana kuma qur'ani ya zo da bayanin haka qulna bala suka ce haka abin yake ya manzan Allah shedan namiji guda sai mace biyu ta hadu za ta samar da ita shedan mace biyu daidai take da shedan namiji guda qala fa dhalika min nuqsani aqliha to wannan abin da kuka ga Allah ya hukunta haka ya hukunta ne saboda tawayar hankalin ita mace kisa ka ce sai sun zama biyu bakinsu ya zo ɗaya za su iya ba da shaida da namiji ɗaya zai baya alaisa iza habat sannan manzan Allah ya ce ashe ba idan mace ta yi haila ko tana haila ba lam tusalli ba ta yin sallah walam tasu kuma ba ta azumi ba ƙulna bala suka ce haka abin yake ya manzan Allah in mace tana al'ada ba ita bayin sallah babu yin azumi ƙwala manzan Allah ya ce fazalika min nukusa ne diniha ai hakan ina daga cikin tawayar ta shi kuwa namiji yaushe za a ce ga shi lokacin jininsa ya yi baya sallah ko baya azumi babu haka a tare ashe abin da ina tsawon wannan shekarun da yana yi ba daidai yake da wasu tsawon shekarun da ita ko ba ta yin su to wannan hadisi imam bukhari ya rawace shi a kitabul haid babu tarkil haid sawm babun da ke bayanin hukuncin barin azamin mai haila zama ba za ta yi ba to za mu koma mu biyo da bayani kamar da muka saba lafazin wannan hadisi a gurin imam muslim allah ya ji kansa da rahama da ya zo da cewa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi annahu qala haƙiƙa ya ce shi da haka ya fara nan ku an fara cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ko ila al-musalla famarra ala an-nisa'i faqala ya ma'ashara an-nisa shi kuma can an ce annahu qala ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna kaga an dauke wancan farkon babu shi a ciki to kuma shi bayan ya kawo tasaddaqna kamar yadda yake anan ya ma'asharan nisa tasaddaqna ya zo da ƙarin wa akfirna listighfar kuma ku yawaita neman gafara Allah kenan bayan sadakar manzo ya ga musu yawaita neman Allah ya yafe musu laifuffukan su da kurakuransu kaga ƙari ne da ke cikin lafazin ya sababu a nan to har wayo a ci gaban ruwayar imam muslim bayan ya kawo cewar fa inni uritu kunna akthara ahalin nari faƙulna yanzu yake cewa haƙiƙa an nuna mun ku a halin kasancewar ku mafi yawancin 'yan wuta sai suka ce a lafazin da muka karanta ayarin matan ne kamar a jumlace a da yawansu suka ce ko? ba ka koma ruwayar lafazin imam muslim da manzo yi musu wannan wa'azi yi musu wannan gargadi da cewar su rika sadaka su rika neman gafara Allah subhanahu wata'ala ga akan laifukan su sai izo da cewa faƙalatin ra'atun min hunna jazla sai wata mace daga cikinsu mai hankali da nutsuwa mai kyakkyawar ra'ayi da nutsuwa ta ce kenan wannan lafazin narwayar imam muslim na gaya mana cewar ba a cikin jam'i suka ce wa manzo ba ɗaya daga cikinsu ce ta ce a matsayin ta wakilce su so da haka ko a ce sun ce ko a ce ta ce abu guda zai bayar an fahimta ko wa malana ya rasulallah ta ce me da mu me ke faruwa da mu ya manzan Allah aksara ahalin nari muka zama mu ne mafi yawan 'yan wuta me ya zafi in ji bahaushe ko me makai kuma ko me ya jawo to bayan haka da ya ci gaba da hadisin kamar yadda anan bayan mun ji cewar an tambaye shi kulna fa bima ya rasulullah suka ce me yasa ya manzan Allah ko saboda wani dalili sai qala tuksir la'ana wa takfurna ashir <coughs> wa ma ra'aytu min naqisati aqlin an gane ko to anan wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dini da muka karanta sai aka ce azhaba lilubbir rajulil hazim ko haka yake ko azhaba ko anan kenan amma an ka koma lafazin ruwayar imam sun zakatar da aghlaba lizi lubbin min kunna aglaba ma'ana mai tafiyar da hankalin namijin da yake da cikar hankali jajirtacce nan kuma sai aka ce mafiya rinjayar ma'abocin cikar hankali an gane ko saboda haka to da aglaba da azhaba kusan suna tafiya bai daya saboda haka agalaban tana fassara maka azhaba azhaban tana fassara maka agalaba ma'ana babu wanda ya kai mata rinjayar hankalin mai cikar hankali yanzu nan sa tafi da hankalinka yanzu nan sa tafi da tunaninka mutum ne ina zaune kalau a kofar gida da an ce a ce baban muhammad ya shigo ina shigowa in ya fito sai ka jana alagafa ta mana ina zuwa ta tsaro shi don ka ga ya dawo ya isar da abin da ya ce aka ce masa in sai ka jana dawa na ca Allah gafarta mana ya mun ga ka fita ne a firgice ci a ah, to haka kawai a hana yaron mutum sakewa ka saboda ta kowa shi to yaron ka fa an hana shi sakewa unguwa ne sannan ya ce min wane ya maka saboda ni fa ba zan lamunci haka ba tana faɗa haka to shi an ɗoro shi kuna magana ma ba sai ya ji ya isar sannan zai dawo sai kuma zo ka ji abin da ke an fahimta ko ko yanzu nan za ga wato lafiya laukun da mutum kun rabu da shi ya shiga gida amma da ya fito sai kamar ba shi ba wai algafata Bala ya dai hmm, ai kai dai bari ma'ana da an harkita masa lissafi to shi ne annabi yake cewa ni ban ga waɗanda su suna da rangwamen hankali ba su da cika hankali amma kuma in suka sami mai hankalin cikakke yanzu nan za su birkita shi yanzu sa juya shi ce ban ga kamar ku ba an fahimta ku can ma haka Allah yake faɗa cikin suratu yusuf inna kai da kunna azim makircin ku ta yawa ne da shi saboda haka yanzu nan sai ka ga wato sun juya abu ko ta baka shi a salon da zai yi wuya kake karba Ke sa kuma yanzu mutane suka ɗauki wannan sarar in ana so a samu dama a gurin gwamna sai a ta gurin matarsa in ana so a samu gurin shugaban ƙasa sai a ta gurin matarsa in limanin ne shi ma sai a ce ku tafi gidan matan malam <laughs> a bi a gaya matan malar ko so za dace haka an gane ko to wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya tsara shi a cikin bayansa kowa da irin abin da aka bashi da yake da shi wani bashi da shi qalat sai wannan mace ta ce ya rasulullah ya manzan Allah wa ma nuqsanil aqli wad din kaga mu kuma da makaranta a abin da suka faɗa ba da haka ya zo ba ko to wannan lafazin ruwa ya imam muslim Ala amma nuqsan al-aqli sai manzon Allah ya ce amma batun tawayar hankalin mata fa shahadatu imra'ataini ta'dulu shahadati ar-rajul kaga nan a gaban mu ba abin da yace ba ke an gane ko tambaya ma ya bujuro masa shi ashe ba shedar mace kwatankwacin rabin shaidar namiji take ba a nan kuma shi da kansa sai ke cewa abinda ake nufi da tawayas ta bangaren hankali shaidar mata biyu daidai take da shaidar namiji ɗaya kaga dai ma'anar guda ce sai dai bambancin lafazin fa hadha nuqsan al wannan shine tawayar hankalin nasu da sai sun zama biyu za su iya bada shaidar da namiji ɗaya zai yi wa tanqutu layali wama tusalli wa tuftir fi ramadan kuma mace takan zauna dare raki su zo su wuce ba ta sallah kuma tana ci tana sha a watan ramadana lokacin jini fa hadha nuqsanuddin wannan shine tawayar addini to wannan shine lafazin ruwayar imam muslim sai sharhin hadisi hadisin da muka karanto lafazin imam bukhari ya fara cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya fita a idin layya ko idin karamar sallah zuwa gurin sallatar sallar idi to anan bayani ake mana na sunna daga cikin sunnonin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi na fita zuwa gurin yin sallah filin sallar idi a ɗaya daga cikin idi da ake da su a musulunci ƙaramar sallah ko babbar sallah don yin sallah ga al'ummar musulmi da kuma yi musu wa'azi da gargaɗi wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk irin karamar sallah ana yin haka duk irin babbar sallah ana yin haka shi yasa malamai suka yi littattafai akan cewar sunnancin yin sallar idi shine a yi ta a fili fetal sai dai in aka tsinci kai a lokacin damuna gari wato ainihin a hautsina da hadari to in an yi ta a masallatai ba a yi laifi ba ya halatta amma asali a yi ta a fili ba cikin ƙwaryar masallaci ba don ta ɗauki jama'a maƙil fiye da a ce masallacin ya ciki sannan kuma hakan ya fi sa wato ainihin idan masahu ya haɗe bai ɗaya ba a ce suna cikin masallacin wasu kuma suna can ƙwaryar daban ba sannan bayan haka hadisin ya ci gaba da cewa famar ra'alan nisa faƙala ya ma'asharar nisa ta saddaƙna cewar sai manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya wuce wajen mata ya ce ku taron mata ku riƙa sadaka muka ce ma muslim a ƙarin ruwayarsa ya ce kuma ku yawaita istighfari to malamai suke cewa in ka ji kalmar ma'ashar ya ma'asharar shabab ya ma'asharar nisa inna ma'ashir al’ambiya an gane ko to kalmar ma'ashar abinda take nufi wasu jama'a da al'amarinsu ya zo ɗaya za ka iya cewa ya ma'asharar tujjar ya ku jama'ar 'yan kasuwa saboda kasuwanci ya haɗa su an gane za ka iya cewa ya ma'asharar ulama ya ku jama'ar malamai saboda malinta ta haɗa su ya ma'asharan nisa ya ku taron mata saboda matantaka ta haɗa su an fahimta tutu wasu rukuni na jama'a da wani abu guda ya haɗa su su ake cewa ma'ashar a larabci in aka sami irin wannan ma'ashar ma'ashar ma'ashar sai a ce ma'ashir da yawan sake an gane ko to sannan bayan haka da manzo yake cewa ta tasaddaqna wa akthirna listighfar ku rika yawan sadaka kuma ku yawaita wato neman gafara Allah fayyace bayani ne aka yi nan. na abinda mazan Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi yake wa sahabbai wa'azi da shi tunda an ce ya fita zuwa ga filin idi don yi musu sallar idi da wa'azantar da su to ake gaya mana salon wa'azin da yake bi ina umartar su da yin sadaka da kuma neman gafara Allah ma'ana ayyukan alkhairi ike sa su to an ce kuma ya wuce gurin mata ma'ana sai da i dan duk inda ake irin wannan taron maza su ne akan gaba ko sahun sallar za a yi sai bayan sahun maza ya kare sannan mata su dora nasu su ana sa su daga can ba to duk sanda kai jawabi musamman a lokacin manzo da ba lasifika irin yanzu waɗanda suke gaba gaba su za su ji saƙon da kake faɗa na baya sai dai ya ga ka na motsawa ya dan rika jin tashi magana amma ba lalle ya fahimci abin da kake faɗa to ya zamanto cewa ra'ayin yi maza sun tashi da saƙo amma mata ba wani saƙo da suka tashi da shi to bayan wannan shine sai matsa ɗaya tafi can gurin mata su ma isa musu nasu saƙon abin da yake isar musu da shi to sannan bayan haka malamai suke cewa har wa yau a nan akwai fuskantar da al'umma ma'ana manzo tsira da amince Allah wa gare shi ya fuskantar da mu al'umarsa da cewar mu zama masu riko da istighfari kuma mu zama masu riko da yin sadaka domin sadaka da istighfari suna wato tafiyar da laifuffukan bawa su rufe masa asiri su kankare masa kurakuransa Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sannan Allah subhanahu wata'ala yana faɗa cewa innal hasanati yudhhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyukan da bayi suke shi ma kansa manzo yake cewa wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamquha ka bi mummunan aikin da kai da kyakkyawa sai kyakkyawan ya shafe maka mummunan sau da haka sai manzo ya koyar da su cewar su rika istighfari Allah ka yafe mu da na sanin abin da suka da kuma neman Allah ya kankare musu ba daidan da suka ba sannan kuma su daga kan kansu su rika daukan abin da suke da shi suna sadaka Allah ya gamsu yadda cewar suna neman yadda sa yafe musu laifukansu haka ya tabbata hadisi cewar manzo yake cewa ita sadaka kana wato ainihin tafiyar da laifin bawa kamar yadda ruwa yake kashe wuta yadda wuta na tsaka da ci an karo aka maka mata za ta mutu to haka yin sadaka ike wato ainihin kawar da laifin da bawa yi to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbansa mata a wannan lokaci wanda wannan sako ba na iyasu ba ne na kowa da kowa ne a yawaita istighfari a yawaita sadaka kuma musamman ma da ya zamanto hadisi ya tabbata ce duk wanda ya cire wani abu daga cikin dukiyarsa ibayar don neman yardar Allah akwai mala'ika da aka rada din rana ina addu'a cewa Allah yadda ya cire naira goma nan kai kuma ka masa ninkin ba ninkin a abin da zaka bashi sura ya da goma ina ga ya taimaka wanda ya bawa da bai kai shi karfi ba shi kuma sai wani wanda ya fi shi karfi ya zo an idar da sallah ya dan yi masa haka ido duba sai ga duk farin kuɗi ne an gane ko to kaga sai ga kaga Allah ya dinninka masa to wannan addu'ar da mala'ikan yake kullun kai gaba ta kai ka ka ba da kaɗan ko mai yawa ne zai rika biyowa to sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa fa inni uritu kunna akthara ahlin nar haƙiƙa an nuna min ku mata a halin kasancewar ku mafiya yawan ƴan wuta a daidai wannan gaba malam hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ji kansa rahama yake cewa abinda ake nufi anan Allah subhanahu wata'ala ya nuna manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fuskokin mata ma'ana ya nuna masa mataye da yawa a cikin gidan wuta ice a daren da aka yi isra'ili shi saboda hadisi ya zo cewa sanda aka yi isra'ili da manzo sallallahu alaihi wasallama an nuna masa wuta da 'yan cikinta a wannan tafiyar da aka yi da shi karbo sallah sannan bayan haka yake cewa kuma za a iya fahimtowa daga hadisin sahabin annabi abdullahi dan abbas allah yadda da shi da ya zo da bayanin cewa a lokacin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu kisfewar rana dare biyu da bahaushe yake cewa a lokacin rana kawai ta samu wato ainihin hautsinewa maimakon haskenta da ake gani ko a kuma ganin duk ba ka ganin na kusa da kai baya ganin ka didim yadda ake da ya ma fi yanayin dare in aka samu irin wannan lokaci haka za ka tarda cewar inda za ka shiga ɗakinka ko gidanka sai dai kana lalibe in ba ka ka je ka gwada kanka a garu ta gace a take kama sakon haske to babu haka za ko komai didim to an irin wannan a lokacin manzo manzo jagoranci sahabbai aka yi sallah to lokacin da ake samun yayiya ana sallar rana tana yayewa ana yi tana yayewa haske na samuwa haske na samuwa haske na samuwa suna cikin yi sai zaman tuyansu suna gano manzan Allah ina da yake jagoranta su sallah sai suka ga wato ainihin ya kai hannu kamar zai ɗauko abu can kuma sai suka ga da baya kamar zai zo ya tarar da sahun da suke bayansa shi ne bayan an idar suke tambaye samun nan Allah mun ga kayan wani abu da baka saba yin haka a sallar?" me ke faruwa ne yace eh ai yau naga abin da ban taba gani ba an nuna min aljanna na ga abubuwan daɗin da ke cikin ta har naga wani wato ture guda na inibi na kai hannu in ciro da na ciro har duniya ta tashi ba zai kare ba sau da kayan aljanna ba sa kare sai ka ji ina ma an ciro ko suka ce to kuma an ga kayo da baya ya ce e wuta aka nuna mu na ga ban taba ganin abin tsoro irin da na ce na ga mata da yawa a cikin to wannan bayan da ne hutun da yanayin da na gani nake kama za ta safe ni shine na yiwo baya to shine mala ibn hajar yake cewa da yiwuwar cewar da yake an nuna masa mata dankama a cikin gidan wuta wannan nuna masa wutar da aka yi a isra'i ne ko kuma na sanda isallan nan tare da sahabbai sanda aka kusufi na rana so da haka kowanne zai iya kasance don an nuna maka ita a wancan karan an sake nuna maka tunda dai su ne da yawa din su za ka gani da yawa din to wannan kenan aka ce kulna fa bima ya rasulullah suka ce ya manzon Allah me yasa me ya jawo muka fi sauran 'yan wuta yawa a cikin wuta mu mata bai zama maza sun fi yawa ko mun yi daidai da daidai a sai muka fi su yawa wani dalili ne to shine a nan malamai suke cewa akwai halaccin kai tambaya ko kai bincike akan dalilai da sanadi na faruwar abubuwa don ka mai da hankali da mahimmanci akan wannan dalilin in na idan kai ne za ka cimma nasara to ka yi shi in na idan kai ne za ka fada matsala ka guje shi tunda cewa da suka yi me ya jawo ai amfanin a gaya musu abin da ya jawo in na gudu ne su guje masa ko kuma inda abin da ya jawo din inda na yi ne to da shi za su an fahimta ko su da aka to akwai shi sa a wancan lafazin na da imam musulun aka ce sai wata mace mai nutsuwa da hangen nesa a cikinsu ta ce me yasa ko me ya faru mu mata muke da yawa saboda ai in aka san dalilin da yasa suke da yawan auta wacce ta ji to in kunna ya ji jiki ya tsira kaga sai ta kauce waɗannan abubuwan tun ba a kai ga tafiya wutar ba to shine amfanin ka san dalilin da yake sa kaza ya faru dan ka kauce masa in na kauce ne dalilin abin da yake sa a samu kaza in na samu sai ka yi shi dan ka same shi kamar abin da yake faruwa da mu yanzu ce ai ai yanayi ya zama ba daɗi ai kaza ai kaza ai kaza to duk sanda abu irin wannan yake faruwa na jarraba maimakon kana cikin matsi karɓa ganin sauƙi sai karɓa ƙarin samun matsi to ana so ka kalli abin ta mahanga biyu mahanga ta farko ka kalle shi ta yanayin tsarin ubangiji a kan bayinsa dama ya ce ba zai bar mu a yanayi guda ba zai yalwata mana don ya ga za mu gode masa waɗanda suka gode sai su ci jarrabawarsa wadda ba su gode ba a nan za su faɗi jarrabawarsa sai kuma ya matsa ya ƙuntata sai ga za a yi haƙuri ko za a yi raki a faɗi maganganu marasa daɗi to wanda yi haƙuri sai ya ci jarraba haƙurin abin da Allah ya ɗoro masa wanda kuma ya raki ya faɗi maganganun da ba haka ya kamata a ji daga bakinsa ba shi kuma sai ya kama shi da rakin da to in ka kallo abin ta mahangar abin da ubangiji yake ke an fahimta ko mahanga ta biyu kuma sai ka kalli a kai kanka da Allah ya yi ka ya yi ka kai na iya jawo wa kanka amfani kana iya tunkuɗewa kanka matsala ko sai ce to zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih yadda abin yake shi Allah a tsarinsa bai kasance yana canzawa wasu bayinsa ni'imar da ya musu ba suna cikin daɗi kwaɗan ƙwaci daɗin har sai idan su mutanen sun sauya daga abin da suke kai labin Allah da yin sabansu an fahimta to ka kalla abin ta mahangar ubangiji eh iko ne na Allah ina da damar da ana cikin yanayi mai daɗi a koma mara daɗi to wannan ba mu da abin za mu ce ubangiji mun karɓa mun haƙura da abin da Allah ya ɗoro mana to kuma mu akan kanmu me gudunmawar me sanadi da muka samu kanmu abin da muke ciki ko eh gaskiya mai koyar da ƙur'ani da ba a da littafin da ya fi shi ina cewa za a yi sauka da wanda suka yi saukan da wanda ba su sauka ba ko a ka dubu uku a sashi cikin 'yan sauka za a sauki an fahimta ko kaga za a gabatar da wanda bai sauka ba a yayi sauka ko saboda an karɓi dubu ukunsa shin haka Allah ya ce haka manzan Allah ya ce a wannan ma kaɗaya ya isa na samu matsala mai sai da manja ina ɗebo gasara ana hautsinawa don ya auki kuma ya samu abin nan to haka Allah ya ce ko haka manzan Allah ya ce ko sannan sai mu komo ɓangaren masu shinkafa ina buɗe 'yan gwamnati guda biyar a haɗa da 'yan hausa guda goma a tashi 'yan gwamnati guda sha biyar ko to haka Allah ya ce haka manzan Allah ya ce wane ya ma aiki kun yi da shi a kan naira ɗari biyar ya gama ka ce ga ɗari uku yanayin gari dama ba daɗi to ai ba haka muka yi da kai ba in ba daɗi ne ba sai kan ba daɗi sanda zan maka ai ga in ba daɗi ba an fahimta ku to ashe sai mun dawo don mun daina waɗannan abubuwa sai kuma ga sauyi amma in dai ina na ina tawo matsala kana taka ina tasa tana tasa ba wanda ya sauya ko mu ce Allah mu fadaɗi muke so mu ji ba mu biyo hanyar ba an fahimta ko to shine amfanin arka sanin sanadi dalilin afko abubuwa ta bangaren kai bawa sai ka ga me zakai na bari in na bari nayi me zakai in nayi an fahimta ko to an ce izanu diya lisalati min yawmul jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa darul bay shi kuma ya ce sannan kun so masa sai fi zuwa da Allah ku je ma tawo mun yi waya da kwastoma na ce yanzu sun kusa zuwa shi fa akan wannan kasuwar duniya ya yi dai rasa ta lahiras an fahimta ko to duk waɗannan abubuwan sai an gyara to shine su ma matan nan na sahabbai su da yake da basira da kuma ƙoƙarin neman mafita su suke cewa da shi to ya zan Allah me ya jawo da wani dalili muka fi mata maza kai yawa a wuta to shine ya gaya musu fa in tukfirna la'ana wa takfurna al-ashir yace abin da yasa kuka fi yawa kuna wato yawaita tsinuwa da zagi barka ga dan banzan yaron nan in ba nayi da gaske sai ta ce dan banza kuma ta san ba dan banza bane an fahimta ko to wannan yanayin saban zagi zagi in shi ma mijin ne ko kuma wata kawarta ce ta hado su sai ta faɗo su abubuwan da za ta tsare ta da su tonan asiri tonan siriri silili da ake cewa sau da duk sai ta sa kowa ana ta sanara suna da yawan irin wani yasa ko rikicin su ne isu isu a mata in ba ta da abin da za ta faɗa mata da baki ta sa ta kuka ko ta tsare ta ta sai ta kokarin sai ta mata tsararar fili ya za ta fincike mata zani an fahimta ko to manzo yake cewa to tuktirna la'an kuna da yawan tsinuwa yanzu ko ya zagi yanzu ko tsare ta mutum to wannan abin yana jawo muku dalili saboda Allah bai san miyagun maganganu bai san munanan abubuwa sannan wata kunal ashira kuna butulce wa miji al'ashir asali ashir abin ake nufi da shi wani abokin zama to mace ba ta da abokin zaman da ya wuce miji in aka ce ta riga ta manyan domin shi ne abokin zamanta har ta kuma zuwa ga mahalicci to kuna butulce wa miji abinda manzo yake nufi anan waɗannan dalilan guda biyu su ne dalilan da ya sa kuka fiye wa a cikin wuta fiye da maza to shi ne malamai suke cewa a daidai wannan gaba ana sanar da mu haramcin tsinuwa da zage-zage da tsiraitawa tare da haramcin wato ainihin masa kyautatawar da aka yi maka da baras da ita shi ne butulci shi sa a wani hadisin manzo yake magana cewar daga cikin alamu ko kuma babban abin da yake fito da butulcin ku ku mata a gurin mazajen ku da kuke zaune da su miji zai shekara da shekaru na kyautata mace ko zai shekara ina ta kyautata mace ranar da sabani igitta tsakaninta da shi sai ta ce wace tsiyar ya tsina na mata in ban da kaddara ma ya ma za ta zama matarsa ya zama mijinta an fahimta ta manta duk alkhairin da samu da matsuguni inda take zaune gidan da take zaune sitar da take sawa abincin da take ci kaza kaza duk shi shi ya kasa sakat saboda ita fita ya nemo ikawo fita ya nemo ikawo in tana cikin damuwa shi ma damu in tana walwala shi ma walwala amma kuma ta tashi ta kwanda ma magana to kuma gaba ɗaya sai ji duniya duk ta ishe shi an fahimta ko to wannan butulci ya kamata wanda yake maka abubuwan alkhairi wannan alkhairan da yake yi su kwace shi yayin da kuskure ya faru sai ka ce to a waɗannan alkhairin sun fi yawa to har a maza ma fa ana samun masu irin wannan har a maza a to wanda suke yawan bin mutane roƙo roƙo roƙo roƙo ka shekara kana ba shi ran da ka ba ya ce ai iska ba gwara ba kuɗin su kone ba fasa kyauta fasa sadaka kaza kuma ya ci kyautar da sadaka ta fi a kirga kaga tunani ne irin na mata waya hankali ce take sa to haka irin wannan to sannan bayan haka da mazo yake cewa wa ma ra'aytu min naqisati aqli wa dinin azhaba li lubb ar-rajul al-hazim min ihda kunna malamai suka ce in kaji an ce al lub wa dhikra li ulil albab ko to al lub in balarabe yace maka al lub ma'ana a masu hankali ma kai na ƙoli ne hankalinka ya kai hankali kana da cikar hankali yasa manzo yake cewa liyaliyani ulil ahlami wan nuha minkum to al ahlam an nuha al lab duk bangaren cikar hankali an fahimta ko so da haka banga waɗanda suke da tawaya a hankali da addini kuma mafi tafiyar da cikakken hankalin mutumin da yake jajirtacce fiye da ku ba ko kamar ku ba saboda hakan an ce ar-rajul hazim mutumin da yake jajirtacce mai kula da kiyaye al'amura da wuya ka ganshi na abubuwa na hargitsatsa ko kuma rashin tsari to amma yanzu duk da wannan nutsuwar tasa duk da wannan tsarin nasa mutum ta tsara ta zauna ta shirya shi ta tsara shi sai ka ga abin mamaki yanzu yanzu nan ya burkice to a wannan gaba malamai suke cewa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da wato tawayar hankulan mata ya kuma tabbatar da tawayar addinin mata ba yadda ka iya baya faɗar magana sai da wahayi to kaga wanda ya san wannan a zuwa ana magana cewar da abin da namiji ya mace za ta yi ya hau kai ya zauna da shi ma an kuma za ni ce ta tadda mu je mu taron kwaron da hama za a je a yi an fahimta ko saboda shi ubangijin da ya yi mu ya bambanta walaisa zakaru kal'unfa ya ce namiji ba kamar mace yake ba shi da ya yi kayansa ka san dai baka san kanka kamar yadda ya san ka ba baki san kanki kamar yadda ya san ki ba shi da ya kayansa sai ce to shi da ya yi laisa zakaru kal'unsa namiji ba kamar mace yake mace ba kamar namiji take to sai manzon sama yazo yake cewa mata suna da tawayar hankali suna da tawaya ta addini ita tabbatar da abin da Allah ya tabbata sannan ba haka shi kansa ubangiji yake cewa in za a yi shaida farajulun wamra in ba a samu wato ainihin maza biyu ba saboda haka to wannan yake tabbatar cewar hankulan mata ba su kai na maza ba hankalin maza ya fi na mata addinin mata bai kai na maza ba addinin maza ya fi fici na mata ala yake cewa arrijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu mata a mazaje Allah yake cewa su ne tsayayyu jajirtattu akan al'amarin mata sakamakon fifita wadda Allah ya yi wa sashin su akan sashi ya fifita sashin maza akan mata kuma ya ba su wannan daraja ƙari akan ta mata su maza sakamakon bai ma an faƙo abinda suke ciyar da mata da shi mai kawo a ce ai ba daidai yake da mai karɓewa ba ko annabi ya ce hannun bayarwa ya fi hannun karɓa al-yadul khairun min al sufula to saboda haka wannan bayani da ya tabbatar karbar haka a tafi a kai shine daidai anan zaka fahimci wurin an ce ba daidai bane al'amari na al'umma a dauke shi a danka a hannun mace ga maza Mana ba daidai bane a dauki ga wanda yake da tauyayyen hankali da tauyayyen addini da rauni a kuma danka al'amarin da ga cikar hankali da ƙarfi da jajircewa da juriya amma ba a bashi shi sa manzo yake cewa lan ya lan yaflah qaumun wallau amrahum ra'a babu wasu jama'a da za su rabauta da suka dauki al'amarin suka danka a hannun mace to in abu ya shafi na mata ne bangaren da suke ya keɓance su e wannan musulunci ya gamsu ya yarda a gabatar da su akan namiji amma ba yana nufin abin da yake na gama garin jama'a da za a ce an ɗauki wani nauyi na gaba ɗaya an danka a hannunsu ba daidai ba ne wani amma al'amuransu na kula da renon yara abin da ya shafi wato ainihin shayarwa da abin da ya shafi wasu abuwa da suka shafi su mata a su a iya gane kaza daga kaza a wannan daidai ne a samu shi akan wani don ka ɗauke ta a matsayin mai baka shawara ta wannan bangaren ko wacce za ka ji ta bakinta a kan wani ɓangaren don ka cimma a cikin sauƙi fiye da a ci sata za ka binciko ba sauƙi ne shi a gurinka ba to wannan daidai ne amma a ɗauke su a ba su jagorancin al'amura na al'umma musulunci bai da wannan saboda ta wayar hankali da ta ƙarfin jiki da ta juriya da abin da ya kama da ko a tukin mota ku wanda yake tafiya yana gane wannan mace ce a ciki tun ma bai ga ɗan kwali ba daga yanayin tafiyar wani abin kuma irin fashewar da ji daram kai sai ka iya nutsuwa ka daidaita yadda za ka yi ka juya ka fice da motarka ita kuma kiɗima ta sa mata zauna sai don a zuwa tare ta same ta akwai an fahimta ko ba ɗaya ba ne eh. to karɓar wannan abin da Allah ya riga ya hukunta shine daidai haka ce kai ba haka ba saboda yayi da zamani ya zo da ana ta fito da su ana ta fito da su su za a yi za su iya duk abin namiji sai a waye gari abinda suke iya yi na tarbiyyar yara da shayarwa da kulawa sun bashi sun zo wannan da ake cewa za su iya ba su iya yin sa ba kuma wancan da suke iya yin din sun bari sai ƴaƴan su zama babu horo ba tarbiyyar da ta kamata samu a lokacin da suke bukatar ta tafi wani abu sanda kuma suka kawo karfi ba santa ba dama ba su san dadin ta ba suna da suka sani nanu kuma ta dan wani lokaci ce da ta kawo ita nanin ma su kuma ba su ba saboda haka in sun da daga makanta in sun tarar da abinci ta yi ta ajiye to ma ba su ba ga garin kwaki na ajiƙa a sha wani tarere a da sauransu ko tsawatawa na ya kaza wani bai kaza ba ba mata nan bare ta to ko manzo yana cewa wal mar'atu ra'iyatun ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyata to ba ta nan ma bata bata bare ta kula din sai dan an ji ta tambayar da zai ko ba ta kula ba ta nan to haka yake ta faruwa da kuma ta je can din da ake cewa za ta iya ba ta iya din ba ka kai ta malama ka gani ta samu laulayin ciki sai kun wata uku ba ta koyar a ajin kuna neman wanda zai muku ya zo kuma haihuwa ta taho ka ga yadda za in ta haihun ma har da hutun mataliti ko ta sai ka zo wai wata nawa take a tata koyarwar a kan taka ko a ma'aikatarsu a aikin da take a kan naka kuma tana na ma'aikaciya ce ka ɗauka ta ɗauka albashi kuma can suna ta faɗa da mijinta yana yin cewa ana karɓo kuɗin ko ba ba shi a ɗan rage wani abin ba a yi da shi ga sai dai ta sa leshi sa shadda sai agogo da gulagulai wani ɓarawan ma kuma sau da ya gata da gulagulai biyu gidan kai ka ce ce ma masa da <laughs> a zuwa a buga muku gida ku kawo gwalagwalar da yake gida ko Allah da ya so ke wata eh a abin da ya rage naka yan kayayyakin da su kai sun kawo da kwashe a tabbata an biyo gwal kuma shi gwal da ma nan an ko dubu arba'in biyo ba to wannan ne abin da ke akwai can karashin abin da ya shafi hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayanin ga abin da yake shine tawayar hankalinsu ga abin da yake shine tawayar addininsu duk ƙarin bayani ne na abin da suka tambaya yi musu kuma wannan abin a fili ƙarara ba wani abin sai abin da hadisin yake koyarwa bayan waɗanda muka ci malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa daga cikin haƙoƙin waɗanda ake shugabanta akan wanda yake shugabantar su ya riƙa wa'azantar da gaya musu abin da yake ayyuka na kwarai su yi da kuma tsawata musu daga munanan ayyuka da saba wa shari'a don su bari da manzo ya tashi musu ayyukan kirki ya ce ta saddaqna ko wa akthirna listigifara, da kuma ya zo ya gaya musu abubuwan da su ne matsala sai ke cewa tukfirna la'ana ko wa takfurna ashir mala ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wani abu ma da yake da fito maka da matsalar su da take dada sawa suke da yawa a wuta cewa da manzo'i bai taba ganin masu tawayar hankali kuma wanda suke da saurin rinjayar hankalin jajirtaccen da yake da cikakken hankali cikin maza kamar su mata ba ce nan mana daga cikin matsalar su su je su za ka kai abin da kai ma za ka samu matsala su samu kai ka samu shi ma na jawo musu wannan yawa a cikin wuta saboda za su ɗauki laifin wanda suka ingiza yi ba daidai ba haka za ka ta ganin sau tari sai ga mutum da mutum sun zauna shekara da shekaru kafin aure an san su in aka ga wani a ce kai ina mahaɗin naka in wacce gani kai ina mutumin naka amma suna aure suka kuskura suka zauna gida ɗaya matansu za su haɗa su an yi wannan ya fa kirga ko kwanan nan ma mun ga haka a makotun Kada ka aka ga daukan abun duka ka zo ka kwace muciya ka zo ka kwace tabarya a gurin kuma hakan ya taba mazajen haka za ka taji yanzu ne to amma in kai irin wannan karatun aka zuwa karanta maka karanta tsab zaka ci tunaji Allah samu dace za a bi in ka fita ko sai ka shiga sauka kuta a halin da muke ciki musamman mu da muke harkar makarantar yara wani uban ka gazo kamar zai sunkuce ka kai a akan yaransa matsalar ba daga shi ba ne a gida aka saito shi ce ta fa rannan ma an kumbura wa yatta kai yau kuma gashi ta ga ta dawo hannunta da tabo to kuma da za a ji sai ka tara a cikin abokan wasan su isu isu yara wani ya wani ba daidai ko kuma an kama ta da yi daya an kama ta da yi biyu an kama ta in aka ce a batta a haka to kuma za ta addabi ajin da makarantar a mata horon da zai zama to an maganta matsalar sauran kowa ya samu lafiya ko a yi masa horon da sauran kowa zai samu lafiya shi ne zaman lafiyar makarantar da tsorewa abin da ake to amma watan aka yi wannan sai ta zo ta samu in ta ga zuwan ita in ta zo ba lallai abin nan ba sai ta saito shi shi sai a madadinta to haka za ka ta gani ta gaskiya sai da a ce ranar daga makarantar nan ba za a sata abin nan jiya ba kaza kaza kun ba ta hankalci cewar abin da yaron yake samu shine wanda za ta mora ya mora zuwa gaba in ya samu wannan saitin za ta ji daɗinsa ya ji daɗin kansa shi kansa amma sai ta manta saboda wannan abin da take kalla na wannan lokaci irin wannan abin duk sai an kai zuciya nesa an yi nazari tare da kuma ka samu mata masu hangen nesa da nutsuwa to suna saita namiji saitin da wato ko namijin dan kwansa ba lalle ya masa shi ana samun irin wani dan manzo yana cewa a mata ba a samu wanda suka cika ba sai guda hudu kamula min ar-rijali kathir a maza an samu cikakku barjik amma a mata cikakku guda hudu wanda ya ce akwai khadija Allah ya yarda da ita akwai asiya yar muzahim akwai maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam akwai kuma fatima Allah ya yarda da ita shi waɗannan cikakku ne a mata Allah ya ba su cikakku to aka samu wanda suka dan dauko hanyar su ko da ba su kai su ba sai ga a cikin wato al'amura suna ta Allah Allah ya samu dace abu na gaba daga cikin abubuwan da wannan hadisi yake koyar da mu malamai suka ce ya halatta ka koma wa malamin ka akan wata mas'ala da baka gama ganewa ba dan ya ce an nuna masa wuta ya ga mafiya yawan 'yan cikin tamata ne sai aka ce to me ya jawo haka kaga an dada koma masa inda su sa abin da ya ja ba sai sun sake tambayar sa mai jawo ba to zaka iya koma malamin kan wata mas'ala da baka gama gane ba ya maka bayani sannan malamin suka ce wannan hadisi na sanar da mu cewa da addini da hankali ana iya samun raguwarsu ko karuwarsu in ka tsayu da bin Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin ka yana karuwa in aka samu rangwame da saukin yin biyayya ga Allah da manzo to addinin ka raguwa yake baya yake haka idan ka zamanto in an maka abin kirki kana sanin abin kirki ne in an maka abin tsiya kana ɗauko abubuwan kirkin can da aka yi maka ka danne wannan na tsiyar ka ce ai kafa yi min wannan mara kirkin ai yi min abin kirki nawa Allah ya yafe shi ko nema Allah ya yafe min abin da ne to in ka zama kana irin wannan to akwai cika hankali a tare da shi amma ka zama mai rufa ido a lokacin wato kuskure kai fata-fata da mutum bayan abin alkhairin da ya maka barjik sai akwai alamar tawayar hankali a tsari batun kan abubuwa da rashin wato duk ina nuna rangwamen hankali da rashin cikas sanin ya kamata da kaddara abin da aka yi na kaddarawa ina nuna cikar hankali da nunarsa Allah ya sa mu dace abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure Allah iya fi ala على wa ala ali wa wa ala hubad a cikin irin tambayoyin da suka gabata akwai wanda na fara amsa wani abu na sashen tambayar sa satin da ya wuce wanda yake cewa akwai wannan littafin na tahzibul akhlaq juz'i na biyu ya ga wani hadisi a cikinsa da aka ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man salla lailatul jumu'a wanda a ranar juma'a yi salla bainal maghrib wal isha tsakanin magarba da isha ya zama ya sallaci raka'atain raka'a biyu ya qara'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab a kowace raka'a ya karanta fatiha wa ayatul kursi da ayatul kursi marra sau daya wa suratul ikhlas da suratul qul huwallahu ahad wal mu'awwidatayn da kuma qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nasi khamsa marratin su kuma sau biyar fa idza faraga in ya gama kuma ya zama istaghfirullah 15 sau 15 in ya gafara Allah musalla ala nabi wa annabi sira da amince Allah sabbata a gare shi salati 15 marra sai ma sau 15 waja al thawabiha ko thawabihima isan ya ladan waɗannan abubuwan da i istighfarin da kuma wato ainihin salati ga annabi ko sallolin da i din guda biyu sanya ladansu liwali da yi cewar a kaiwa wa mahaifansa faƙad adda huma in yi haka ya sauke haƙinsu wala ya alamu huma illallah ta'ala ba wanda ya san ladan waɗannan abubuwan in ba Allah maɗauki an kawo shi ba sahabi ba malamin da ya rawaita cikin malaman hadisi to a wancan lokacin da ke cewa da abin na sani tabbatacce ingantacce wanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi da ke cewa la yajzi waladun illa an yaje walidahu illa an yajidahu mamlukan ma'ana da ba zai iya sakawa mahaifinsa ba uwa ko uba sai dai in ya cimma samun wannan mahaifin ko mahaifiyar a matsayin bawa fa yashtarihi ya saye shi fa yu'tiqahu ya yanta shi to inda wani abu zai zama saka wa iyaye to sai dai wannan an fahimta ko to da da wancan kuma sai manzo ce sai dai kuma inda zai sallah raka'a biyu ya karanta kaza da kaza da kaza a ranar juma'a to da kaza to wannan nake cewa to wannan hadisin ingantacce sun sha bamban da wannan da ba a ma faɗo wa ya rawace shi ko kuma abin da ya shafi sannan banda wannan akwai hadisi da imam muslim ya rawaita wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku keɓe ranar juma'a da wasu salloli kada kuma ku keɓe ta da wani azumi sai dai ga mutumin da ya saba yin wani azumi daga azumi kamar yana kafara azumin kafara to don juma'a ta ratso kayansa kamar yana azumin annabi dawuda Eh, yau gobe ya sha jibi ya yi gata ya sha in juma'a ta faɗuwa irin wannan ba da shi ake an fahimta to irin wannan haka ko yana yin azumin da ake ajiyar na wata kwanaki uku a cikin kwanakin hasken wata sai ta ratsu a ciki to wannan ba matsala to amma a keɓe ita juma'a da sallah ko da wani wato ibadar azumi manzo ce kada a yi haka to kuma wannan an ce daren juma'a tsakanin magarba da ishi ba a keɓe ba an keɓe to da ka to akwai hadisai ingantattu da suke nuna wannan tafiya da wannan hadisin ba za ta yi ba da su an fahimta ta ta ma kana iya fahimtar kyawun hadisi ko rashin kyawunsa sannan na so a ce shi lafazin hadisin na same shi daga inda za a ce shi ga marawacinsa ga kuma ganganin malamai a kai amma har yanzu a littafin da nake da su da yanzu littafin ba updating dinsu ba tun irin wanda muka samu ne a jami'a kuɗin da za a ce ka sake su wasu makudai yanzu galibin rabe da rabi ake da masara ta saboda haka amma dai ban fasa ba tunda a akwai hanyoyi na zamani za ka iya shiga cikin intanet a yiwa da sauransu to wani ma za a iya bin wannan salon har da samu ƙarin bayani akan wannan da muka samu yanzu hadisin dai ina sansana a matsayin ba ingantaccen hadisi za kuma sake ƙara faɗa bayani a sake ƙara wannan gaba insha Allah Allah ya samu dace na'am subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka